Masu sauraron mu barkan mu da war haka. Da fara dai kar ku manta ku danna subscribe a wannan channel ɗin tamu mai suna Gentleman Update domin samun ƙwarin gwiwa tura muku videos wanda suka danganci al'amura na kuɗaɗe na bankuna da kuma na yau da gobe. Yau labarin namu zai kasance ne akan darajar Naira ga dala. Naira tana ci gaba da yin rugu-rugu. 'Yan canji suna ganin dala za ta iya kaiwa Naira 700 nan ba da jimawa ba. domin me ko da yau a kasuwa an sai da ita naira 546 a matsayin dala daya a kan kowace naira hukumar efcc ta ce bankuna su daina ba wa kowa dala sai wanda zai je kasar waje wannan daraja da ta naira ta zama ta wani kalubale ne ga harkokin tattalin arziki na najeriya a inda dala ta mamaye komai na tattalin arzikin najeriya shin kuna ganin dala za ta iya dawowa ƙasa kamar yadda aka zo aka same ta a wannan gwamnatin masana suna bayyana ra'ayinsu ko kuma masu rubutu suna rubuta cewar naira fa sai da hali yayi domin bdc da aka hana canji gashi bai warware waccan matsala da ake tunani ba kuma kar ku manta cewar dai efcc sun sha kama mutane akan karɓar bdc na karya wanda ba tafiya suke ba kuma suke karɓar wannan dala daga bankuna to allah ya ba mu nasara kuma wannan harka ta ragargajewar darajar naira allah ya mana mafita gwamnati kuma sai ta sa dokoki masu tsanani akan yadda za a ba warware wannan matsala allah ya sa mu dace farashin dala dai a yau ya kasance naira 546 a inda 'yan canji suke ganin cewar zai iya kaiwa 700 fa a kowane lokaci to allah ya sa mu dace ku danna subscribe a wannan channel ɗin tamu mun gode